This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Asu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Aisha Ma'azi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke sake dawowa a cikin shirinmu na dare. Yau Lahadi 11 ga watan Agustan 2024. Bayan an sha labaran duniya za mu gabatar muku da shirin kallabi inda a yau shirin zai ɗora ne akan dalilan da ke sabbaba mutuwar aure. Amma kafin nan, Hafiz zai fara da karanto mana labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon yau ƙasa a wani babban wurin zubar da shara a Kampala, babban birnin ƙasar Uganda ya ƙaru zuwa sha uku, kamar yadda 'yan sanda suka bayyana a yau Lahadi, yayin da jami'ai masu aikin ceto ke ci gaba da tono waɗanda suka tsira. Bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a makonnin baya-bayan nan, wani tilin shara daga wurin zubar da shara ɗaya tilo ya fashe da yammacin ranar Juma'a da ta wuce. inda ta farfasa tare da binne gidaje a gefen wurin yayin da mazauna gidajen ke bacci a ranar asabar hukumar da ke kula da birnin kampala ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai takwas sabbin bayanai da muke da su shine mutane sha uku sun mutu amma ana ci gaba da aikin ceto in ji kakakin 'yan sanda patrick onyango Yau Lahadi an rantsar da shugaban ƙasar Rwanda Paul Kagame a kan karagan mulki a wa'adin shekaru biyar bayan gagarumar nasarar da ya a zaben da aka gudanar a watan da ya wuce, inda ya tsawaita wa'adinsa a kan karagan mulki na shekaru 25. Tsohon madugun 'yan tawaye mai shekaru 66 da haihuwa ya lashe zaben watan Yuli da kashi 99.18 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa. bayan da aka hana wasu 'yan takara takwas ciki har da masu sukarsa shiga zaben. Kagame ya sami yabo daga shugabannin kasashen yammacin duniya da na Afirka saboda taimakawa wajen kawo ƙarshen kisan kiyashi da aka yi a shekara ta 1994 sannan ya mayar da Rwanda ta zama wurin da ke jan hankalin masu zuba jari da kuma taimako. amma ana ɓata sunansa ta hanyar caccaka kan take haƙƙin ɗan adam da murƙushe 'yan adawa da kuma goyon bayan 'yan tawaye a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sai dai ya musanta dukkan zargin labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sojojin isra'ila sun ba da umarnin kwashe mutane a kudancin gaza bayan wani mummunan hari ta sama da aka kai kan wata makaranta da ta koma matsuguni a arewacin yankin umarnin da ranar lahadi ya shafi yankunan kan yunus da kewaye ciki har da wasu sassan yankin da isra'ila ta ayyana a matsayin yankin jin kai inda sojoji suka ce an harba rokoki isra'ila ta sha ba da umarnin kwashe jama'a yayin da sojojinta suka koma yankunan da aka lalata su inda suka gwabza da 'yan bindigar falasinawa a baya mafi yawan al'ummar gaza mai mutane miliyan 2.4 sun rasa matsugunansu sakamakon yakin da aka kwashe watanni goma ana yi a lokuta da dama jami'an kiwon lafiya na falasina sun ce harin da aka yi a ranar asabar ya kashe mutane tamanin sai dai sojojin sun yi watsi da adadin inda suka ce sun yi amfani da nakiyoyi wajen kashe mayaka sha tara kwanaki bayan da ukraine ta fara kai hari na bazata da sojoji suka yi a yankin kusk da ke kan iyakar rasha shugaban kasar ukraine vladimir zelensky yayi magana na shirin da gwamnati ta yi da yammacin ranar asabar inda aka kai ce ya amince da farmakin da sojoji ke ci gaba da kaiwa don tura yakin zuwa yankin rasha a cikin jawabinsa na dare cikin dare zuwa wayewar garin ranar lahadi wani harin jirgi mara matuki na rasha da makami mai linzami da aka kai keb ya kashe mutane biyu ciki har da wani yaro ɗan shekara hudu a rasha gwamnan yankin husk ya ce mutane sha uku suka samu raunuka a lokacin da makamin tsaron sararin samaniyar rasha ya harbo wani makami mai linzami na ukraine da ya faɗo kan wani gini kwamitin yakin neman zaben tsohon shugaban ƙasa amurka donald trump ya ce an masa kutse kuma yana zargin masu samun goyon bayan iran da sata da rarraba wasu muhimman takardu na cikin gida kwamitin yakin neman zaben bai bayar da takamaiman shaidar da ta nuna da hannun iran a ciki ba amma zargin na zuwa ne kwana guda bayan da kamfanin microsoft ya fitar da rahoton da ke ba da cikakken bayani game da yunkurin da jami'an ƙetare ke yi na yin katsalandan a cikin yakin neman zaɓe yin amurka a 2024 ya ba da misali da wani sashin leƙen asiri na sojan iran a watan yulin da ya wuce ya aika da saƙon imel zuwa wani babban jami'in yakin neman zaɓe na shugaban ƙasa daga asusun imel ɗin wani tsohon babban mai ba da shawara. gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu lokaci yayi da za ku saurari shirin kallabi. Ya ban gaya miki ba yanzu ma ba najeriya kaɗai nake zan ce kulawa da ba ko kuma in ba da shugabanci ba kinga ina shugabancin burkina faso ina shugabancin niger ina shugabancin kuma democratic republic of congo kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna biyar da mu makon da ya gabata muka fara haska fitila kan yawan mace-macen aure da ake fuskanta waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka da suka hada da Najeriya da Nijar. Da rahotanni ke nuni da cewa lamarin na da nasaba da shekarun ma'auratan a lokacin da aka ɗaura musu aure, ƙarfin aljihun ma'auraci, rashin haihuwa, saɓani da abokan zama ko sirikai da dai sauransu. Za mu ɗora kan wannan tattaunawar. za kuma ku ji wata dama da ke akwai da iyaye mata da dama ba su san da ita ba. A yau, kallabinmu ta mako Dr. Amina Aminu Ɗorayi, wata ƙwararren likita a Najeriya da ta jingina aikin asibiti ta koma ba da gudunmuwa a fannin kula da lafiya ta wata hanya daban a ƙasashe da dama na nahiyar Afirka, ta bayyana alaƙar aikin da take yi da lafiyar al'umma. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako yau za mu ɗora tattaunawar da muka fara makon jiya kan mace-macen aure da ke karuwa ƙasashe da dama na nahiyar Afirka da suka hada da Najeriya da jamhuriyar Nijar. Da ƙwararru ke dangantawa da batutuwa da dama da suka hada da rashin fahimtar juna kafin aure da dai sauransu. Bakin namu iyaye kuma 'yan fafatuka Maimunatu din da kuma Salma Umar. sun bayyana abin da ya sa manyanta tsawon shekaru da ma'aurata suka yi tare da haihuwa da ta shiga tsakaninsu ba sa hana mutuwa aure to ko menene ke kawo haka ga abin da hajiya maimuna take cewa ai wannan abin a hajiya a bayyana ma yake na'am kuma wannan abin a gare mu ne hausa fulani mm. saboda shi ba bahaushe kullum sai ya baki haushi za ki zauna da bahaushe tun bayi da komai to da yawa maza ba su da wannan alkawarin ba wai yaban kai ba mu mata mun fi su rike alkawari namiji zai aure ki bai da komai kina nan tare da shi har Allah zai azurta ku gaba ɗaya ga arzikin 'ya'ya ga arziki na dukiya to lokacin da kika ɗan fara jikinki ya fara ja kamar shekarun ki kenan suka dan miƙa na'am shi kuma a lokacin sai ya ga cewa aike tsohuwa ce saboda haka shi yanzu yana buƙatan yarinyar mace ne mai jini a jika wacce zai yi kazar-kazar da ita duk da cewa shi ma din ya tsufa kuma ko tun da akila ba yaro bane shi ma tare aka tsufa amma suna amfani da wannan daman cewa za su shekara ɗari a rayuwa kuma za su iya aure a wannan shekarun amma kin ga ita mace da ta haura arba'in shi shikenan ta fara sa makanta cewa ita yanzu tana batu ne na kula da iyalinta da sauran abubuwa in allah ta tana tare da mijin da ta aura ƙoƙarinta kullum allah ya sa su rufe juna to amma shi baya hango wannan hangen hmm. yana hango wata wacce ta burge shi a waje idan har ya ga ba za ta bashi goyon baya ba kawai fa ba wani abu za ta yi mai ba zai ce ne ita yanzu ta tsufa to kawai bari ya sake ta wani maza ki ga ya ce ne gashi takarda na sake ki amma na ware miki ko wancan bangaren ko ga wani gida <laughs> na baki ki je ki shi yake ce ma zaman yaya ko tana zaman yayanta haka bahaushe yake sai ya ce ka je ka zauna kai zaman yaya to amma ajiya ya muna ban da nan fashin ki ba batun ma a je a zauna a zaman yayan nan ba kya ganin ma sai wanda ke da rufin asirin wurin zaman wani zaki samu ma ba inda za a je a zaman 'ya'yan dai za ta tafi ne da 'ya'yan ta je tana wahalan neman za ki ga an sa mata sun zama mabarata yau su ne zuwa wancan wuri neman a taimaka musu su ci da yara wani lokaci ma za ta gani 'ya'yan ubansu bai mutu ba amma dai saboda a samu taimakon za ji ana cewa zan ci da marayuna saboda an sake ta an batta da 'ya'yan. To mata ne ke ɗaukan nauyin gida. idan mace yanzu tana so ta zauna lafiya da mijinta sai dai su yi 50-50 idan ya kawo wannan ita kawo wancan in ba ta da shi fa idan ba ta da shi yanzu nan za ta zama mara daɗi shi ma yakan kawo a sakin aure kenan yana kawo sakin aure to wani ma ki ja ce ke ni fa kin ishe ni ni inda ma ana rabin aure da raba ki biyu zan yi in zauna da rabi <laughs> kin ishe ni to daga nan kawai sai ki ga abin da bai taka kara kara ba sai namiji ce ke ga takardan ki je kiwa gidan ku dai ko ma menene ki je ki ga abin da iyayenki su ma suke yi ku je can ku karata <laughs> ya manta da tunanin cewa macen nan ita ce ta haife shi kuma shi ba zai ji daɗi a mana shi ƴaƴan ba to duk maza sukan manta da irin wannan lokacin a kwana a tashi wata ran zai zo kan ƴaƴan su ya to bari mu je a wannan gabar bari in koma wajen malama Salma daga jihar Sokoto duk da shike ban ma ji sakwatancin a bakin ta ba wannan in bacin da nace Sokoto ba mai gane ma ba Sokoto ce nake magana da ita na'am to Hajiya Salma me yake kawo ki ga duk da aka ce an samu rabuwar aure an saki sai ki ga an fi ganin laifin mata sai a taba mata laifi ba a tsayawa kamar yadda bayanin ku ya nuna ko kuma in ce bayanin da hajiya mai mana ya nuna za ki samu mazan ba sa son ɗaukar nauyin iyali wani lokaci sai dai a yi kawo rabi in kawo rabi wanda ba kowace mace take da rabin da za ta bayar ba misali wanda kuma kamar yadda bayanin ya nuna shi ma yana haifar da sakin aure me yasa al'umma ne da iyaye da yan uwa da dangi wani lokaci ma har da malamai da shugabanni za ga inda aka ce aure ya mutu to sai a manna laifin akan mace eh to wannan ya danganta da yake mu mata komai dama yawanci akan daura laifi akan mu ne saboda idan mutuwar aure ko da kin yi yayaye wani ba da mahallin da idan ya sake kin zai ce ga inda za ki raba ki zauna shi burin shi kawai da yayi sakin ki tattara ki kwashe kayan ki ki koma gidanku to idan kuma kin koma gidanku nan ma fa zama ne za ki yi a ƙarƙashin iyayenki to su kuma wannan zaman ne ana buƙatan in dai an aurar da ke ki tafi ko me ko yankan jikinki namijin yake yi ki daure fa ki zaman nan ba za a lura da yanayin wata wahala ko wata ukuba yake na miki ba ko wani hali kike shiga a gidan ba kawai dai kake dawo gida ki zauna saboda in kin dawo gida kin zauna akwai society kamar in ce Um, al'umma ta yawwa al'umma kallon da za su yi ai kawai wance ta dawo gida zawarci ba ta zaman aure ta ki zaman aure ba ta son auren to duk laifin kawai doke ba zawara ce daga nan mutane kallon da za su yi miki kenan ke ba ki son zaman aure iyayenki kuma wannan maganganun da suke ji daga unguwa yana tashi a kan su ma ba daɗi za su ji ba za su baya su ma su ce ai me yasa kika kashe auren kika dawo gida kika zauna ba za a la'akari da cewa me kike fuskanta a can gidan mijin naki ba wani wahalhalu yake sha kowa burin shi dai ya ce ke ce ba ki zaman aure alhalin wani namijin kuma in aka yi bincike aka ga mata nawa ya aura watakila ma auri saki amma shi fa bai da laifi ba za a daura mishi laifi ba za ma a iya share wannan aure sakin da ne ko da mata ashirin ya aura kawai dai laifin naki ne ke in kin dawo gida yan unguwa yan gida yan uwa duka me yasa baki zauna ba kuma kai fa ba kai zaka saki kanka ba sakin ka za a yi ba kai kake da igiyar ba su ke da igiyar amma dai ba za a ce kai ne ka saki kanka ba dole shi ne zai sake ka to in ka dawo gida wannan gaskiya ana yawan samun matsalolin nan sai dai idan al'ummar mai fahimta ne wanda kuma gaskiya 90% in dai aka ji auren ka ya mutu za ki gama ganganu kala-kala na tashi. na cewa ba ka aure. kafin mu jingina wannan batu za mu nazarci abin da ya sa aka fi tsangumin mata idan aure ya mutu da kuma yadda manazarta ke ganin za a biwa duka ma'aurata hakkin su kada ku bari a baku labari gida? Kin taba tunanin 'ya'yanki za su iya yin karatu zuwa kowane mataki a kasar waje ba tare da kin kashe ko sisin kwabo ba? Zahiri akwai irin waɗannan damammaki. Ai rashin sani aka ce kaza ta kwana a kan dani. Ga Aisha da bayanin damar da muka lalubo a wannan makon. damar da muka samu a yau ita ce African Union 6th Regional Youth Volunteer Program 2024 wato shirin aikin sa kai na matasa karkashin kungiyar haɗin kan afirka na shida na bana wanda za a rufe karɓan neman shiga wannan shiri a ranar talatin ga watan agasta wato wannan wata mai ci kenan na 2024 kuma mahimman abubuwan da wanda suka samu damar wannan shiri suke cin gajiyarsa shine samun horo a fannin shugabanci sannan za kuma su samu horo a fannin da mutum ya kware wanda kafin ka shiga wannan shiri dama mai yiwuwa akwai abin da kake yi ko kake so ka yi ko rubutu ko dai wani abu makamancin haka to zai baiwa waɗanda suka ci gajiyar shirin damar hulɗa da ƙwararru da kuma manyan shugabannin kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka baya ga haka kuma za su samu gogewa akan fannin da suka suke so su kware a kai ko kuma fannin da suka kware a kai kuma duk wanda yake ya fada cikin rukunin masu shekaru 18 zuwa shekaru 38 ya cika sharaɗi na farko sannan sharaɗi na biyu da ake bukata shine ya kasance mutum ya kammala karatun jami'a ko kuma kwaleji a najeriya inda ko kuma kasashen za mu iya cewa polytechnic kuma ya kasance ya yi karatun ko a afirka ne kuma a ina ne dai kasance ya cika wannan sharaɗi na kammala kwaleji ko kuma jami'a sharaɗi na gaba shine mutum ya kasance yana da sha'awar kawo sauyi mai ma'ana a cikin al'umma da kuma son haɗin kan afirka da ba da gudunmawa a fannin ci gaban matasa a faɗin duniya. sharaɗi na gaba kuma da ake so wanda zai nemi cin gajiyar wannan shiri shine fannoni ake bukata na farko shine design and creativity wato fannin masu kirkire-kirkire na biyu kuma communication wato masu sadarwa sai kuma na uku shine fannin information technology wato fannin fasahar zamani ta ilimin kwamfuta na hudu shine fannin rubuce-rubuce sai kuma community management wato sai kuma jagorantar shirye-shirye wato program coordination to abin da ake bukata kenan to idan mutum yana so ya cike wannan zai shafin su na yanar gizo za ku iya samun ƙarin bayani a shafinmu na intanet ƙarƙashin shirin kallabi. Kamar da kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabinmu ta mako Dr. Amina Aminu Ɗurayi wata mace da bayan ta yi karatu ta kuma fara aikin likita daga baya ƙaddara ta sa ta rungumi wani aikin kula da lafiyar al'umma ta wata hanya ta daban. A yau Dr. Amina ta yi bayani akan yadda gwamnatocin kasashen nahiyar Afirka ke amfana da aikin da take yi. waka aka ce a baki mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako. gaskiya a tunanina ko kuma a dan abu na dan da zan ce aikin da na yi kwana a cikin najeriya nan na lura cewa gwamnati ba ta iya ita kadai ba ko abu ma gwamnati ma wani lokaci kin ga ba ma kuɗin da ake kaman saki na lafiya bayi da yawa na biyu kuma su ma ma'aikatan asibitin ba wani biyan su ake yi sosai ba to ba su da wannan san su yi abin da ya fi eh, aikin su saboda shi aikin lafiya sai ka za a dame ka da daddare za a dinga kiran ka akan abin da kake ganin ma ai wannan ba a biya ni ba sannan kuma su duk yawanci idan an ce kawai gwamnati za a tsaya ana ana expecting cewa gwamnati ta canza abubuwa ba zai yiwu ba to su wa'annan kungiyoyin tunda na fara aiki da su sai na ga cewa idan kana so ka ga aiki ya tafi daidai kuma kana so ka ga cewa yau ka yi aiki ka ga ma an kama ka samu bambanci ka aikinka ya jawo wani zan ce samun ci gaba sai ka ji daɗi to a koyaushe za ki ga cewa su in suka kawo kudaden su suna da abin da suke so a yi da kuɗin kuma idan ba wai su za su ce gashi ba za su ce a zauna da gwamnati a zauna kuma da 'yan cikin zance karkara a ga menene damuwansu aikin ba wai ana yin shi bane da ka kawai za a zauna shi sa muke yawan tafiye tafiye a cika cikin karkara a to a zauna da su a yi magana menene damuwa a zauna da gwamnati a ga cewa menene matsalolin ina ne akwai gap gap da ya kamata a cika to sai a fito da zance plan ko concept ko wani abu da za a ce gashi shi za a yi to kuma su kuma yadda suke aikin su zai zama kowane wata dole dole ko me kake yi sai an tabbatar yayi daidai sai an tabbatar cewa abin nan da kace fa za ka yi za ka yi shi kuma ka yi shi in ba ka yi ba za ka bada dalili me yasa bai faru ba kowane kwata don ce kwata hudu kenan a wata a cikin shekara ba sai an zauna an kawo takardu ka rubuta report ka nuna har da hotuna cewa me ka yi da ya yi daidai da abin da aka ce a yi sai an je akwai mayan da ma sai an rubuta nambobin waɗanda kai magana da ya kamata ka rubuta su saboda in za a je a koma a tabbatar cewa abin nan da kake kayi yayi yayi daidai sannan kuma su suna idan aka yi aikin asibiti aka gyara da yawanci aikin dai a tabbata aikin ga dai inda ake samun lafiyan asibiti ne mm. to mu aikin mu yawanci akwai kananan asibitoci wannan primary health care wato kenan su muka fi ba da karfi saboda nan ne mata da yara nan ne ake fara zuwa da irin wa'annan da kuma daga gundumomi kenan gundumomi yawa gunduma gunduma haka nan kowane gunduma na da asibiti na wanda kowa yake zuwa a nan primary to a nan muke aiki yawanci sannan kuma za mu taimaka musu abubuwa da yawa magunguna kinga ana iya ba da magunguna ana horar likitoci da nurse da duk wayanda suke aiki a wurin hatta irin community health workers din nan duk ana horan su sai kiga wasu sun gama makaranta shekara kusan goma ba su taba yin karin ilimi ba to kinga suna yin abin da ake yi da da to sai mun zo ne sai mu ba su wannan ilimin mu ce ga fa abin da ake yi sabo ga karin ilimi kuma a daɗi a saisa saisa ba a cikin wani fada ba ko wani wahala in kuma suka kinga irin wannan ma sai su dinga gaya mana abubuwan da ba su iya gaya gwamnati ba cewa ai ga abin dalilin da yasa ba mu haka ko dalilin da yasa mu haka sannan in muka horar muka yi wannan horon muna iya koma ko kusan wata wata ko kwata kwata muna duba mu ji ko to komai yayi daidai me kuma wani taimako kuma kuke so to da wannan sannan kuma lokaci har da ma fannin ma cewa duk abin da aka yi amma a yawanci ba a cika rubuta ba a yi report ko a yi irin a ɗauki zance lambobin mutanen da aka gani me matsalar saboda da wannan lambobin na data wato shi ake kokarin in aka je ma gwamnati za a ce to gafa wannan asibitin gunduman fa ga matsalar su fa mata na yawan mutuwa ko kuma yawanci akan zo da malaria to ya kamata a kai maganin malaria wurin nan ya kamata a samu likitan da zai iya eh, kula da yara ko kuma ita nurse da za ta iya kula da yara to dai irin wayannan aiki muke wanda daga duka muna kallon aikin gabaki daya har da daga planning din wato a san me za a yi kenan tare da su 'yan gwamnati tare da su 'yan karkara har zuwa kan ma faɗakarwa da muna yawan faɗakarwa kamar mm, wannan kamar yanzu yadda aka kawo wannan rigakafin nan na kansa wato na cervix wato bakin mahaifa shi ma an kawo shi kuma ba a zauna an gaya wa mutane ba zan ce amfanin shi sosai su aikin mu shine mu ma mu je mu gano sannan mu zo mu dinga faɗa wa mutane ga amfanin shi fa ga abin da yasa ya kamata a dinga yin shi ga yara da ya kamata a bawa so shi dai wato wannan aikin ya kunshi komi da komi ne da aikin na asibiti ne da kuma na karkara ne da aiki na 'yan gwamnati masu ma ba da shawara zan ce masu bawa gwamnoni shawara so kin ga muna aiki da kwamishinoni sosai na lafiya muna aiki da kwamishinoni na mata to women affairs kenan da kuma na yara so abin ya kunshi abuwa da yawa kuma gaskiya wannan aikin yana da amfani sosai su wa'annan ƙungiyoyi yadda na faɗa cewa idan aka kawo abin su dole ne kai aiki dole kuma ka nuna yayi kuma dole ku zauna da gwamnati kai ne ma zaka dinga cusa aka ce kai me wannan fa ya kamata mu su su ma sai an zauna da gwamnati sai an zauna ai ba zai yiwu ba ma a ce zaka shigo gunduma ko zaka shigo wani um, state ai dole ka zauna kai aiki kai magana da gwamnati su kafin ma a yadda ma ka zo sai an zauna an ce to gashi shi kun yarda cewa wannan abin matsala ne ko kuma su su ci ai ga abin da mu muke so tukuna so gaskiya yanzu aikin ya ci gaba sosai ba wai za a kawo ne kai a jefa muku ba a a zauna da ai kowa ya san abin da yake so ashe kuma ƙarya ake yi kenan da ake cewa ƙungiyoyin nan masu shigowa daga kasashen waje suna zuwa ne domin su kayyade mana yawan iyali ana ta ma mutane ƙarerai cewa wani kwaɗayi ke kasu wannan ƙasa to gaskiya ni dai yadda na ce na aiki da su kusan shekara wajen sha bakwai amma ba su taɓa nuna mana cewa dole ne a yi kaza ba suna faɗan cewa ga fa abin da su suke ganin cewa matsalolin mu yana saboda su sun ci gaba sun fi mu ci gaba to su kuma ga abubuwan da su suke yi na ci gaba sai su ce to ku duba ku gani wannan ma zai yi muku to abin da nake jin daɗi da aiki da su so sun san cewa akwai abin da a kira context wato abin da baya yiwuwa a wani wuri aikin nan fa aikin da za mu yi a kudu daban da yake bar ma da yanda za a arewa a aikin nan da nake na manta ban gaya miki ba yanzu ma ba najeriya kaɗai nake zan ce kulawa da ba ko kuma in ba da shugabanci ba Kin ga ina shugabancin burkina faso wato shi ma wani ƙasa a nan west eh. africa ina shugabancin niger shi sa na je niger kwanan nan eh. ina shugabancin kuma democratic republic of congo mm. wato duka su banda kuma najeriya to eh. abin da za mu yi a najeriya daban ne da abin da 'yan burkina za su so saboda abin da su yadda al'amarin rayuwarsu yake daban ne kila da namu mm. to koyar da muke mu kungiyoyin nan za su zo ne su to gafa matsala to a ce kamar mata na mutuwa da kamar irin wannan yankin jini din nan bayan haihuwa kowa ya san wannan matsala ne to me kuke ganin za a yi a rage wannan matsala ko kuma kamar yadda wannan yanzu ciwon covid ya zo an san cewa shi covid a idan ma ka kama shi su ma su kama mm. to ni a gani na ba wai suna yi bane dan wani abu saboda su suna ganin ma idan mu ma muka samu matsala su ma za su samu ne To madalla a gaida dakta. Nan kuma za mu sallama da bakuwar tamu Dr. Amina Aminu Ɗurayi sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wata kallabin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Dr. Amina Aminu Durayi babbar jami'ar ƙungiyar Pathfinder da kuma bakin namu na yau 'yan gwaggwarmaya hajiya Maimunatu din da kuma hajiya Salma Umar. Sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da abokan aiki Hawa Sharif da Aisha Ma'azu a nan birnin Washington DC da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin na wannan makon a su duka ni alheri ke cewa. ala tabbatar mana da alherinsa. To masu sauraro duka-duka a nan ne za mu naɗi taburman shirin namu na yinin yau. Sai a kasance da mu zuwa gobe da safe da misalin karfe shida da rabi agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi domin sauraron wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shiri da fiona wa mayinan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni na ma mu miss helen ni aisha mu'azu nake cewa ku kwana lafiya asuba da